Masu sauraron Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Ahmad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Rashin kawo sunayen ministoci zai kawo jinkiri a kamawar aikin gwamnati gadan da mutane su fara shaku batakil za a gwamnatin da ba ta faɗa ta cika. Babu wani tanaji da a cikin bincike na na samu na kai tsaye da yake nuna hukunci da majalisa a kan shugaban ƙasa idan ya saba doka. Ƙasa da kwanaki biyar suka rage wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya miƙa sunayen ministocinsa ko kuma ya taka dokar ƙasar. Tun bayan ratsar da shi a matsayin shugaban Najeriya, Tinubu ke tafiyar da gwamnatinsa ba tare da ministoci ba. Da sakamakon hakan waɗansu ayyukan ba za su yiwu ba. Dama dai a ƙarshen mulkin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, Majalisar Dokoki ta gyara tsarin mulki. inda aka wajabta wa sabon shugaban ƙasa naɗa ministocinsa a cikin kwanaki sittin bayan an ratsar da shi a ofis, sannan ya aika wa 'yan majalisar don su amince. 'Yan Najeriya sun kagu cike da ɗoki su san irin mutanen da za su taimaka wa sabon shugaban ƙasar da shawarwari da ƙulla al'amuran aiki da saita alƙiblar manufar gwamnatinsa. Wannan dogon jira ya kai ga har wasu suna wallafa jerin sunayen ministoci na jabu, suna kuma ta yayatawa a shafukan sada zumunta. A kwanakin baya, Dele Alake, mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin sadarwa da ayyuka na musamman, yayin wata ganawa ta musamman da manema labarai, ya yi watsi da jerin sunayen da aka bayyana a kafafen sadarwa, ya ce duk ƙirƙirarru ne, duk da yake kafaran rantsar da shugaba Tinubu. delen ya taɓa faɗin cewa gwamnatin Tinubu ba za ta wuce kwanaki talatin ba tare da ministoci ba. To amma ya aka yi wankin hula ke neman kaiwa dare, ku biyo mu sannan a hankali cikin shirin. Bari mu fara da jin ta bakin masana siyasa da harkokin mulki game da abin da suke ganin ya haifar da tsaiko dangane da sunayen ministocin wanda ake ta hasashen wanne ne ba wanne ne ba. Ga Farfesa Kamilu Sani Fage na Jami'ar Bayero ta Kano. To batu da ake na jinkiri da shugaban ƙasa Ahmed Bola Ahmed Tinubu wanda har yanzu bai ba da sunayen wa'anda za su na ministoci ba, abu ne wanda ba wai kawai ana cewa ya kamata a ba, abu ne wanda ya zama dole a yi hakan. Domin abin da dokokin ƙasa suka bayar shine cewa idan an rantsar da shugaban ƙasa dole ne ya fito da sunayen ministocin shi cikin kwana 60 ya kuma ba wa majalisa wanda za ta tantance su to yanzu ga shi an yi kwanaki 53 yana cikin ofis bai eh, kawo wannan sunayen ba ko kuma bai fito da wannan sunayen ba to wannan gaskiya yana da babbar matsala matsalarsa ta farko dai shine cewa yin hakan eh, yana ba da dama a ta matsawa gwamnatin lamba da su kanta da kuma masu kokarin sai sun ga sun shiga an sa sunayensu duk wa'annan zai sa a ta matsa lamba da kai ruwa rana domin kowa ya sa mutane su samu shiga abu na biyu kuma shine cewa yanzu abin da ya rage kwana bai fi shida ba na aiki to idan bai iya bayar da wannan ba to kuma za a shiga tsarin matsalar dokoki da tsarin mulki domin wannan zai karya ka'idar zai karya dokokin ƙasa wanda suka ba da cewa dole a bayar cikin kwanaki 60 to da haka kuma wannan zai jefa ita kanta gwamnatin da ƙasar cikin matsalar tsarin mulki a ta ce ku ce a kan ka'idoji wanda in wani guri ne zai iya zama cewa babban laifi ne wanda ma har za a fara tunanin a ce an za a tsige gwamnatin domin ta karya dokar ƙasa amma na ga majalisar mu yadda aka take a yanzu wacce kusan za a ce 'yan hakanan ne da wuya su ma kawo wannan maganar ce kawai da za a ta surutu cewa bai cika wannan ka'ida ba sannan kuma rashin kawo wannan sunayen ministoci gaskiya zai kawo jinkiri a kamawar aikin gwamnati gadan-gadan domin gwamnati ba ta iya yin wani abu sosai sai da ministoci idan kwa ba a kawo su ba to za a samu jinkiri wajen fara aikin gwamnati kamar yadda muka gani a lokacin da waccan gwamnati ta yi wajen watanni kusan shida babu ministoci don haka abun sai kawai ya kawo wani babban jinkiri na tsawon wannan lokaci to ina ganin ni a zato zatona shugaban ƙasa mai tinubu zai ƙoƙari ya iya e, samun dama ya fito da wannan sunayen kafin wa'adinsa wa'adin ya ƙare dalili ko shine na farko dai idan muka ah, manta da abin da suka faɗa cewa an riga an samu sunayen nan har an kai wa jami'an tsaro su tantance su to ga wannan ba ana nufin sabo abu za a fara ba watakila an yi su tintini kawai jira ake a fito da su abu na biyu kuma shine ina zaton ita gwamnatin ba ta fara ba za ta so ta fara saƙa da mugun zare ba domin ba za ta zo ta so ta fara a ganta cewa gwamnati ce mai karya doka da oda don haka zai ƙoƙarin yanzu zai yaga ya cimma wannan wa'adi ya fito da sunayen amma kamar yadda na ce rashin fito da shi gaskiya zai jefa ita gwamnatin cikin babbar matsala na doka da oda a cikin tafiyar da ake sai batu da mai magana da yawun gwamnati ya yi wanda yake cewa dale kenan wanda ya ce idan tun a farko yake kurarin cewa da cikin kwanaki talatin idan aka rantsar da gwamnatin nan za ta iya fitowa da sunayen a ministocinta to yanzu gashi an yi kwanaki 57 ba a su fito da sunayen ba da haka kaga waccan magana ta zama kawai a shafcin giza ne kuma abu ne wanda a gaskiya zai fara sa mutane su fara shakku da kuma su da daga rakiyar gwamnatin cewa batakil za a gwamnatin da ba ta faɗa ta cika domin ta ce wa kwana kwanaki talatin to yanzu gashi an yi kwanaki hamsin da uku ba a cewa kowa komi ba. Farfesa Kamilu Sani Fage kenan masanin kimiyyar siyasa daga Jami'ar Bayero ta Kano. Idan Allah kai mu gobe talata ake sa ran majalisar dokokin Najeriya za ta dawo zamanta kamar yadda ta saba. A lissafi da zarar an tsallake wannan mako ba tare da shugaba Tinubu ya bayyana jerin sunayen ministocinsa ba, gwamnatin ta taka dokar da aka kafa ta cewa dole sabon shugaban ƙasa ya bayyana ministocinsa a cikin kwanaki sittin da kama aiki. To kamar yadda muka bayyana a farkon shirin, shugaba Tinubu na da ƙasa da kwanaki biyar wannan wa'adi ya cika. Za mu ji abin da shari'a ta tanada nan gaba kaɗan a cikin shirin. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com. Wadda kafofinmu na sada zumunta a facebook.com slash aminiya trust ko twitter.com slash aminiya trust. Ko ta yin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tunin Radio. Har wa yau kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo, da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa, da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3, da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 91.1, da Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3, da Garkuwa FM a jihar Sokoto a kan mita 95.5 sai kuma ta Trust Radio a trustradio.com.ng. To madalla, yanzu kuma bari mu ji ta bakin masana shari'a akan abin da doka ta ce kan wannan doka ta miƙa ministoci cikin kwanaki sittin da kuma laifin da hakan zai iya haifarwa. Sunana Aminu Abdulrashid, ni lauya ne mai zaman kanshi, ina zama a nan Kaduna. Karin hasken da zan iya yi game da a gyaran kundin tsarin mulki da shugaba Muhammadu Buhari ya sa mu hannu musamman a sashi na ashirin da uku na a gyara na kundin tsarin mulki da aka yi wa gyara wanda ake cewa fifth schedule uh, number 20 law number 23 uh, alter, fifth alteration bill number 23 a shi uh, uh, kundin tsarin mulkin najeriya da bai ba da uh, wani tanaji game da uh, naɗa ministoci da wa'adi da aka ba shugaban ƙasa ko kuma gwamnoni da aka ba su wa'adi na naɗa kwamishinoninsu a shekara ta 2015 da shekara ta 2019 shugaba muhammadu buhari ya ɗauki tsawon wata shida kafin ya ayyana ko ya bayyana a jeri ko jadawalin ministocin shi wannan kuma ya sa wasu gwamnoni su kansu sun yi koyi da irin wannan halayya ta shugaban ƙasa a wannan lokaci wannan a sakamakon haka ya jawo surutai da da da da ƙorafe korafe da dama daga al'umman ƙasa wanda a ita majalisar dattawa ta yi hoɓɓasa wajen yin gyare-gyaren da ke kundin tsarin mulki kamar yadda a kundin tsarin mulki ya ba su dama suka shigo da a wani tanaji da yake bayyana cewa da shugaban ƙasa da gwamnoni a dole ne su ba da jerin sunayen ministocin da za su naɗa su aiki da su a cikin kwana sittin a haka gwamnoni su masu su ba da jerin sunayensu so uh, uh, uh, kwamishinan za su naɗa ga majalisunsu cikin kwana sittin a wanda ya kawo ƙarshen wannan dama da shugaban ƙasa ko minista yake da shi wajen ɓata irin wannan lokaci din. babu wani tanaji da a cikin bincike na na samu na kai tsaye da yake nuna hukunci da majalisa a su ɗauka kan shugaban ƙasa ko gwamna idan ya saba ma doka to amma da shugaban ƙasa da gwamnoni sun yi a yayin kama aikinsu sun yi rantsuwa cewa za su bi kundin tsarin mulki da tanaji-tanaji da ke cikin shi sau da kafa kuma ba za su bijire mishi ba a yi bijire ma kundin tsarin mulki ga shugaba ƙasa ko gwamna babban laifi ne wanda hakan yana iya kai ga har matakin da zai zama hujja ko kuma dalili da za a iya tsige shi daga kan wannan mukamin nashi domin ba a yadda ko shugaban ƙasa ko gwamna ya saba ko kuma ya ƙi biyayya daga daga tanajin da ke cikin kundin tsarin mulki ba babban laifi ne da ka iya jawo a tsigewa idan majalisa suka yi ƙudurin hakan warai ko kamar yadda na faɗa za su iya ɗaukan matakai na tarsa su shi shugaban ƙasa ya bi umarnin kundin tsarin mulki wanda yin hakan zai iya kai ga har ma su tsige shi daga kan wannan mukami nashi ya kamata a ƙara faɗaɗa shi wannan tanaji na kundin doka ya ba da daman cewa idan shugaban ƙasa ko a gwamna ya ƙi bin umarnin da wannan tanaji ya bada na kwana sittin ya zamanto akwai wata kafa da su za su iya yin haɗin gwiwa da masu ruwa da tsaki wajen ganin cewa sun naɗa wa'annan makamai ɗin. Barista Aminu abdulrashid kenan lauya mai zaman kansa a jihar Kaduna. To masu sauraro idan ba ku manta ba a farkon shirin mun shaida muku cewa Dele Alake ya taba faɗin cewa gwamnatin Tinubu ba za ta wuce kwanaki talatin ba tare da ta yi ministoci ba. Domin kuwa lokacin da ya yi gwamna a Legas bai wuce mako uku ba ya naɗa kwamishinoni. Mun yi yunƙurin ji daga bakin Dele Alake amma ya abin da ya iya ce mana shine har yanzu gwamnatin su na da sauran kwanaki don haka ba su makara ba. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Za na abokan aiki na Muslim Muhammad Yusuf da ya tsara shirin tare da taimakawar na na Khadija Ibrahim Muhammad Awal Suleiman da na gabatar ke sallama da ku daga nan Daily Trust.